kuma abin sha'awa duk wanda yake shan ganyen mangoro kowane irin asma yake da shi cikin ikon Allah yana warkewa Abin da zai baka sha'awa ganyen mangoro kadai in mace tana da ciki tana tafasa shi ta sha to insha Allah ta'ala naƙuda ba zai bata wahala ba za ta samu sauki shi sa ƙasan da suka ci gaba daga lokacin da ciki ya kama wata ɗaya zuwa wata uku zuwa wata tara ba abin da take sha sai ruwan sai ruwan ganyen mangoro Allah ya sa mu dace